يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na yau na tafsiri a wannan masallaci na transformer a yau goma sha shidda ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar watan mayu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam tana da shekara da goma 2019 gafin mu ci gaba ina ganin takarda ta masu neman addu'o'i ne wannan ya ce ina neman addu'a addu'arka da sauran ‘yan uwa ina neman buɗin ubangiji a cikin al'amurana musamman auren da na sa a gaba cikin kwanaki masu zuwa to muna fata Allah tabaraka wata'ala ya sa a dace kuma Allah ya bada sa'a eh, akwai wani da yake zama nan ko shi ya rubuto ne ina yake mai neman auren okay to kuma wani ne da Allah ya sanya albarka zai eh. kuma wannan kuma ina neman addu'a yan uwa musulmi akan laluran da Allah ya ɗora mun wanda duk wata sai an ɗora mun jini leda uku ko hudu wannan mai ciwon sikila ko masu sikila ne suke fama da wannan to duk wanda bai da lafiya irin wannan da sauran ire-iren su Allah ba su lafiya eh Allah ya sauke a ci gaba da karatun mu a yau insha Allah ta'ala muna ganin za mu jingina da ƙarshen wannan sura ta suratu ibrahim sura wanda ta kunshi muhimman karantarwa kamar yadda muka gani ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wato sau da dama a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta ainihin arba'in da wani abu wa taral mujirimi na yau ma'izin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار Allah tabaraka wa ta'ala ya gutsuro mana wani bangare na abin da zai faru ranar tashin alkiyama shi yasa sai ya ce na yau yawma za zaka ga ainihin mujrimai a wannan rana malamai suka ce an yi azafi ne akan abin da yake baya bisa yawmun da yake baya inda Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was wa barazu lillahi al-wahid wato ranan da ake kwashe sama ake kwashe ƙasa bi ma'ana ranar da za a yi takin alkiyama to a wannan rana taral mujrimina za ka ga ainihin masu ɓarna waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala yau ma'izin muƙarrani na fil asfari wato suna gwamutse a cikin a cikin ankoki da sasaru da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan saboda Allah ta'ala ba zai kyale su aka su yi walwala ba Tun da nan duniya an musu umarni da dokokin Allah ba su kiyaye ba wato sun takura dokokin Allah to su kuma ran tashin kiyama za a takura su kamar yadda ake daure barawo tamau a da a kauye to haka su ma za a yi musu domin yanzu a sa maka hanko a hannu kawai ai wannan hannayenka ne kawai za a takura ko kuma aka sa a kafa amma mutanen da an zuwa kama barawo wani irin daure suke masa mummunan daure daurin goro ka kuwa daurin goro sai an hada maka da wuyanka da kafafuwanka ko da yake masu kare haƙƙin bil'adam sun ce wannan dauri ba daidai bane ko kuma inda suka lalace shine inda aka yi barna sai su fito su yi magana inda aka yi eh sai su fito su yi magana su ce ba daidai ba inda aka yi daidai kuma sai su yi tsangwama su ce ba haka ya kamata a yi ba ya za duk wanda yake cikin irin waɗannan ƙungiyoyi na ainihin masu kare wai haƙoƙin ɗan adam wallahi su ya hankali za ga suna ta kururuwa ya kamata mata a ba su matsayi a yi musu kaza da kaza da kaza to namiji ma ya ya kare balle a mace namiji ma ana fama da ki balle a mace to wallan ana neman a ta rusa al'amura ne inda bai kamata a ce mata su shiga ba sai a yi ta kururuwa sai mata sun shiga inda bai kamata a ce ainihin waɗansu waɗanda suke lalatattu sun shiga ba sai su ce a ah, wannan tawaye musu haƙƙi ne ya kamata ba su dama ba su ne ma suke maganan cewa auren jinsi ba ya za a yi takura wa ɗan adam namiji ya auri namiji mace ta auri mace ko kuma namiji ya auri mace ko mace ta auri namiji wannan ai yanci ne na mutum kamar yadda kuma namiji zai aka baki dama ya auri mata guda hudu saboda haka su ma mata suna da yanci su auri mazaje guda hudu masu kare waɗannan muradu ɗin abinda suke kira akai kenan to kai kana la ilaha illallah muhammadu rasulullah kana da qur'ani kana da annabi muhammad zaka zo ka shiga wannan layi kana goyon bayan sun banda tsaban lalacewa Allah ya sauwake saboda haka waɗannan mushrikan da ainihin waɗannan mujriman da waɗannan mabarnatan duk ranar takin alkiyama za a tara su muqarrani na fil asfali mm. za a gwamutsa su a cikin me a cikin sasari saboda haka mujrimi sai ya duba gefensa sai ya ga mushriki ne mushriki sai ya duba gefensa sai ya ga mufsidi ne bi mai barna haka kowa in ya duba zai ga abokin sa ne a nan duniya yana iya sun zauna sun yi mitin a waje guda ra'ayinsu ɗaya ne sun aiwatar da abu su kaɗai wato su ya su wajen tabbatar da barna wajen rashin kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala ko kuma faɗa da addinin Allah to shi yasa Allah ta'ala yace ba ma za a kyale su haka ba sarabiluhum ainihin rigunan su da wandunan su wanda za su sa min katiranin na dalmani shine katiranin a yanzu abin da yake fasarawa kenan dalmani ne watar sha wujuhahumun na sannan kuma wuta tana kama fiskokinsu daga fiska za a fara konawa ya san aka kona fiska ba za a gane mutum shi wane ne ba ko daga ina yake ba amma saboda mala'iku su riga sun san shi shi yasa wannan azaban da za a fara musu kenan a filin alkiyama shi yasa kada ka kuskura ka ga ka kare muradun ƙarya ko kuma ka kare muradun da za su rusa addinin ka kana ji kana gani to zaka fada cikin wannan gurufin Allah ta'ala ya ce maganin su kenan saboda duk wanda ya je alkiyama za a saka masa da irin aikin da yake aikatawa ne mai Allah ya ce liyajziya Allahu kullu nafsin ma kasabat إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت saboda Allah ya saka ma kowace rai da abin da ta aikata saboda haka in alheri ne za ta gani idan sharri ne ma za ta gani inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne ana ganin kaman ba za a yi tashin alkiyama ba an tura abin to a wajen Allah abu ne mai sauki domin duniyar ma tana garawa a guje kwanan na ake ce za a fara azumi gashi an fara yanzu kuma an je goma sha shida an wuce rabi duk abin da aka wuce rabi kuma ya riga an cimma yanzu duk abin da ya rage shine ayi shirye shiryen yadda za a yi sallah daga nan kuma sai a ce sai lahiya ana jimawa lahiyan za ta zo daga nan kuma an je karshen shekara sai a shiga wata sabuwar shekara kana ce wata sabuwar shekara za ka yi kaza za ka yi kaza kwatsam sai mutuwa ta zo ta kwashe ka kenan sai a farka da kai sai aikin aikinka liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat Allah zai saka ma kowace rai da abin da ta aikata inna allaha sari'ul hisab a yaƙulu ta'ala a cikin waɗannan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora akan faɗinsa cewa yau baddalul ardu ranar da Allah zai canza ƙasa gairar ardi ba wannan ƙasan da muka sani ba wa samawa da kuma ainihin sama za a canza ta ba wannan saman da muka sani ba wa tabruzul khalaiqu lidayyaniha ainihin halittu za su fito ga mahalicinsu tara ya muhammad yau ma'izin almujirimi lalle ya kai annabi muhammad don da shi ake magana amma kai ma ya kyafe ka tun da allah ya ce wa tara na? kamar shi kadai ake magana da shi za ka ga amma an ce wata rauna to za ku ga wannan ya haɗa kowa da kowa kenan to ana magana ne da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Amma ya shafe mu gaba daya wa hum allazina ajramu bi kufrihim mujrimai sune waɗanda suka yi kafirci wa fasadihim ko suka yi barna a bayan ƙasa muqarranina ba'dhum ila ba'd an gwamu da sashin su da sashi kun ga kenan ba mutum ɗaya ne za a daure shi a cikin igiya guda ɗaya ba a'a sai an hada su da yawa sannan sai a dunkula su To wani ma jikinsa kawai in yana goganka yadda ka san dutsen guga ko kuma dutsen goge kafa na kaushi haka za ka je to amanna kada ka da azaba ne balle kuma a ce da kai sai igiyan da za a daure ka saboda haka waɗannan mutane gwamu za su za a yi waje ɗaya ka jumi'a bainan nuzara aw ila ikhali minhum za a hada masu halaye na barna iri ɗaya sai a hada su a cikin igiya guda ɗaya kullu simfin ila simfin, kowane kaso da nasa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul safa yace ushurul ladina zalamu wa azwajahum Eh, ku tayar da waɗanda suka yi zalunci wa azwajahum da matayensu wannan ya gwada duk waɗanda suka yi zalunci matayensu su ma tunda da su aka yi zaluncin yan wuta ne a'a saboda me sun zama lokaci za mu ɗan taba tambaya ba su suka aikata ba amma kuma an samu an ba su sun ce hakkin sayar da su yana wuyan ya eh wa guziya bil harami fa anna yustajabu lahu idan ya bayyana musu shine sai da wa'idi wannan da ya gwada kawai idan mutum yana tare da matansa duk wannan da yake matan ba su da laifi ah, sun gane kunkurumin barawo ne ah, sata yake yi amma in ya sato ya kawo sai su karba kuma su yi shiru abinsu oh, su ne wa azuwa jahun da matayensu eh. o oh, Allah ramma ya ce a'a ga wanda yake jin musalla ya ce a bismillah da ire-irensu eh? masu halaye irin nasu saboda haka ba matayensu ba kenan ai ina jin mun yi tafsirin wannan waje a can baya Eh? ko ba mu zo wajen ba suratul ibrahim wai wai akwai sauran tafiya eh, Ina dauka ko suratul eh, hujurat ne idan mutum ya fassara nan kai tsaye ya ce ushirun lazina zalamu wa azwajahu to duk azzalumai za a hala su da matayensu sai a tattare su waje guda jefa su a gidan wuta matayen ba za a tsaya na wani dogon bincike ba saboda mai saboda mazajen su azzalumai ne in ka fassara kai tsaye haka ne alhali kuma ba haka bane ba haka bane za ka iya samun mutum ya lalace amma matarsa mutumiyar kirki ce za iya samun mutum mutumin kirki ne amma matarsa shakaka ce kai dai kawai Allah ya ɗora masa fitina abinda ake bukata ki ne ya kamata ya ce duka bangarorin a samu daidaituwan al'amura to nan wa azwajahum kamar yadda Allah ramma ya ambata ne kuma maganan kun haka ne amma dai ina son ja maganan ne saboda a rike da kyau in aka ce wa azwajahum wa aqalahum wa azwajahum wa qurana'ahum ko wa azwajahum wa nahawahum wa amsalahum saboda haka duk wanda ya hada hali irin nasu za iya hada su waje guda amma ba ku sani idan aka zo aka ce sun yi kama waje kaza ba lalle level din digiri din abin nan nasu ya zama ɗaya ba don za ka samu a azalumi wanda aka baki maki 80 da azalumi mai maki 30 za a hala waje guda sai dai an zo wajen bincike kuma to shine za a ware amma wannan bugun farko tattara su za a yi waje daya wannan wa azwajahum ba matayen su ake nufi ba saboda ana iya samun mata mutanen kirki ko wato mata ne wato na kirki saboda haka bai kamata a haɗa su da waɗannan azzalumai ba amma tsautsayi ya sa sun haɗu a nan wato duniya shi yasa za ga mutum yana zina amma matarsa ba ta zina za ga ita tana zina amma shi mijin baya zina alhali kuma aya ta ce kaza da kaza shi sa aka ce aya ba tana nufin lalle mazinaci mazinaci yake aura ba amma mazinaci mazinaci yake zina da ita mazinaci kuma ba wanda zai zina da ita sai mazinaci ko da ko zinan farko ne tun ba domin ya lalace ba ba yadda zai yi zina abin da ake nufi kenan saboda haka duk wanda ya zina da ita to mazinaci ne duk wanda ta yadda ya yi zina da ita shi ma mazinaci ne ita ma ya ce amma za ka iya samun mutumin kirki matarsa tana zina ko matan na kirki amma shi kan wato fitsararre ne sai dai wani ikon Allah kamar wata mata kenan ta kawo karan mijinta ya zo ya tube kayansa ya ajiye ta garin dube-dube menene kawai sai ta gajen baki a bakin aljihunsa in kai ne alkaliya za ka yi jan baki a bakin rigan wato aljihunsa na riga saboda haka yana zuwa kawai sai ta shaƙe shi ta ce ake kai ɗan iska ne ashe kai shakaka ne ta ce shi yasa muke neman abu kaza ba za ka yi ba ba za ka dawo gida da wuri ba ba za ka yi kaza ba aka rinka lissafa masa sai ya ce to shi ne za ki shaƙe ni ta ce na shaƙe kaɗan iska to shi abin da ya ɓata masa rai don da aka zo ana magana wai shi abin da ya ɓata masa rai wai shaƙe ki da ta yi ba ta tsaya ta bincike shi a hankali ba shi sai da ta gama surutun shine sai ta dauko ta dauko rigan ta gwada ta ce wannan rigan wani dan iska ne wannan jambakin na wace shegiya ce sai ya ce a ah, yace me yasa kika je kina bincike mun kaya wato kina bincika mun kaya ina ki da kaya ta ce dan iska kawai kaza kaza maganganu iri daban-daban ta ta lokacin wajen shari'a ma wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan ka gani mabiya yawa malamai in aka zo wajen su kowa masallaci ne ko ba su da jami'an tsaro inda a gaban alkali ne ba za su yi irin waɗannan maganganu ba amma ga dukkan alamu bai da gaskiya shaidani ne kuma ana mun bayani ta ce wallahi ya tashi sallah wallahi kamar za a bude kofofin aljanna a lokaci <laughs> da daddare ba da daddare zai tashi yana sallah Shi ne wata rana ya ajiye hamsa jinsa kawai sai ta dauka sai ta ga text ɗin da yake abin nan da wanda yake dan ba su kuɗi da menene za mu haɗu a waje guda ya manta bai share ba nake to wannan sai dai addu'a saboda yaya saboda yaya duk lokacin da suke rikicin yayan su sun zo suna kuka suna kokarin abin nan eh raba su saboda yaya tace amma ya yaudare ta samun tuntunin dan iska ne tace akwai sallan dare amma akwai neman mata eh daman kama haka ne Allah kyauta to wannan na faɗa ne eh, duk da kasancewa ban faɗi suna ba amma dai in kai ma ka ji ka tsargu da kai ne to ba kai kadai ne kake da irin wannan hali ba eh, mu da ma irin wannan yana zuwa wajen mu ko da an zo wa'azi zaka rinka fala tun wani yana nan yana yi ya dauka ba za a gane shi ba ko ba a gane shi ba alhali an gane shi sai dai irin waɗannan kawai sai dai a yi ta musu addu'a sai eh, Allah kiryar da su don za ka samu ta wani bangare wallahi mutum mutumin kirki ne amma ta wani bangare sai ka samu wato ainihin buzuzu ma ya fi shi mutunci eh na ka san buzuzu ko Allah ya kyauta saboda haka ushurul na zalamu wa azwajuhum wato da su da kamannin su wa kala kamar yadda Allah ya ce wa shayatina kullabanna in wa gawwa wannan cikin suratul fatih ne Eh, shaidanu annabi dauda da annabi sulaiman Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su daraja mai girma saboda an hore musu ainihin shaitanu kullaban in wa gawwa musamman annabi sulaiman ga masu gine-gine ga masu wato iyo a cikin ruwa domin tun zamanin annabi dauda ko annabi sulaiman aka fara wannan mutane ba za su iya shiga kogi wanda yake mai zurfi ba to sai a sa aljanu sai su shiga su ɗebo abubuwan da za su ɗebo sun an ce a tarihin duniya ka kaf gaba ne babu wanda ba a sarki kuma annabi kuma manzo wanda ya amfani da lu'ulu'u a duniya kamar annabi Sulaiman in ya ga dama sai a tara masa sai ya yi gini gini kawai za a yi da wannan lulu ko da zinare da azurfa saboda shi yana da aljanu yakan sa su je su ɗebo a can cikin ruwa wanda za su samu mai kyau masu ɗebo su zo su yi aiki da shi kuma zai sa su sai gini bene kan bene an ce a duniya ba a taɓa gini irin wannan ba shi zai sa su sai amma ba don a zauna ba bayan an yi sai sa su rusa gaba daya amma su wa yake ɗebowa wato shayatinul jinni ɗanu daga cikin aljanu masu taurin kai domin a punishment ɗinsu a ba su wahala shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya takaita anan wa shayatin kullu banna'in wa gawwa wa akharin muqarranin fil asba wal ma aka su kuma saboda tsaban taurin kansu za a sa ƴan uwansu aljanu ne su sanya su a cikin sasari da mari da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan su ɗaure su sai kaga mulkin sa ya bunƙasa kwarai da gaske kuma Allah ne ya bashi wannan matsayi da wannan ne za ka ga masu bincike na irin shafan aljanu da sauransu suna cewa ko yake wallahu alamu ban sani ba ko akwai gaskiya ko babu abin nan suna cewa duk wanda duk aljanin da ya zo ya shiga cikin mutum ya zo ya rikita shi ko ya zama mahaukaci ko kuma mahaukata aljaninsu zuriya ce ta ainihin aljanu ko shaidanun da annabi Sulaiman ya sa su a cikin mari ya daure to ƴaƴayensu da jikokinsu sune suka yi ta tafiya a haka shine har suka zo wannan lokaci to kaga wannan da annabi yana nan shine zai yanke mana hukunci eh don abin da ake so a kwatanta shine waɗancan ai suna da taurin kai tun da ya kasance ba za su biyu ba sai annabi Sulaiman ya sa aka sanya musu me aka sanya musu ankoki aka daure su to bayan annabi Sulaiman ya rasu nan ne sai suka samu walwala tunda a cikin wata sura cikin suratu saba Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin wa quduri abin abun rafiya. Eh, an ambaci manya-manyan abubuwa guda hudu min mahariba da tamasila da ainihin jifan da qudur abinda dan adam a duniya ba zai taɓa yawa ba yana sanya su sai masa wannan aiki saboda haka ki kuma zai je yana ambaton Allah in ya ga dama sai kwana da kwanaki bai fito ba amma masu zirga zirga suna wucewa suna ganin aikin ibadan da yake yi dun ba kowa ne yake shiga wajen sa ba kun san ko yanzu fada ko gamman house ai waɗanda suke kusa da shugabannin ke? bantattu mutane ne ko to amma in ka zauna an Allah ya sanya maka sila kana zaune a gida ko me yake faruwa za a fara maka sai dai al'amura sun kasu kashe biyu duk mutumin da aka ɗauke shi saboda sirri akan wani abu ya je ya bayyana to ya tabbata ranar takin kiyama sai Allah ya tambaye shi shi yasa in wani ya ɗauke ka akan sirrinsa kada ka yi bayani makowa sai wanda ya ba da izini a faɗa masa to wallahi in ka faɗa ka yi haramu kuma Allah sai ya tambaye ka ko kai waye amma idan abin da za a iya bayyana wa ne shi kenan wala ana iya bayyanawa sarki ya dawo ne eh ya dawo in ka zo wucewa ma za a ga tuta wane ne gwamna ya dawo ne eh ya dawo in ka zo wucewa ma za a ga tuta a ah, ni kan ka wane ya dawo ne eh ya dawo duk na ga alaman tayin motarsa ko na ga motarsa kofar gida amma kaga wajen wannan ba da labari ai za ka ba da labari ne ma wanda kai kake ganin akwai alheri a tattare da shi ba ya ko mugunta zai zo yi ba amma kana dab da jikin mutum duk abin da yake yi ba sirri ba ne wallahi wannan cin amana ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake warga zama a najeriya yana ɗaya daga cikin abin da yake warga zama a najeriya wanda yake naka shi zai ba da sirrinka ko jami'an tsaro masu fararen kaya wani lokaci suna amfani da na jikin mutum na dab da shi ya za inda za su kama ka su ce kana da bindiga an kai musu wallahi sai su je su wajen inda aka boye bindigan waye fala waye fala matanka ko ɗanka ko wani na dab da kai shi zai gwada ga inda bindigan dama sun riga an gwada musu ko an ce musu daidai waje kaza saboda haka suna zuwa kawai wajen za su tinkara ko suna son su yaudare ka sai su fara zuwa kicin ko su dan duba wani abu su je su to dinka sai su duba wani suna waje na uku sai su tinkari wajen sai kuma sai ka ji gaban ka yana faduwa dama za a ce in an samu to abin da za a maka a maka sai ka ce eh saboda haka ana samu sai a dada rike kayi ta wulakanta ka saboda haka ko da yake munasaba ce ta kawo wannan inda har kana tare da mutum ya baka amana da sirrinsa to in bai yadda ka bayyana ba kada ka kuskura ka bayyana an ko ka bayyana ka ce amanansa idan kuma ka ga ba za ka iya rikewa ba to ka bar aikin ka bar mu'amala da shi za ka ce wane ne ba abubuwan sirrinka sun yi yawa ni kuma wallahi ba zan iya riƙewa ba don ina jin sirrin na yadda ka san kumallo haka nake je. to ni ina ganin ka bani dama ko kuma mu rabu ko ta ware ko ta warahe ka wuce ka yi gaba ni ma in yi gaba ba ruwanka da ni ba ruwanka da wato ba ruwana da kai to kaga in ka bayyana masa haka ya riga ya sani shikenan amma yanzu yadda abubuwa suka kasance wato babu daɗi kwarai da gaske shi ya yasa shugabanci yake da wuyan sha'ani waɗanda ka amince musu su za su ce amananka kuma haka ake ta tafiya tun da damun tun farko ba a gina shi saboda Allah ba duk ba abin da aka gina shi ba saboda Allah ba to wargajewa zai yi amma in ka gina abu saboda Allah wani ya ci amananka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rama maka kana zaune Allah zai rama maka Allah ya kyauta saboda haka wa akari na muƙarrani na fil asfadi waɗansu suna gwamutse saboda kalmar muƙarrani na shi yasa ya kawo mana wannan aya saboda suna gwamutse to lokacin da annabi suleiman yake sa su waɗannan abubuwa masu zirga-zirga suka yi ta zirga-zirga a shi yana tsaye Allah ya karɓi ransa amma ba sani ba shine aka ce ba san yawan kwanakin da suka yi suna ayyukan wahala waɗanda suke jiran umarninsa suna zaune suna jiran umarninsa ba ba san yawan kwanakin da suka yi ba don Allah ya karbi ransa ba sani ba tunda hanyar da suka gane sai da gara ta ci sandansa to gara kuma takan cinye abu ya lalace watanni nawa ina masu ilimin kwari ina masu ilimin kwari mala abdullahi masu ilimin hybrid ne za saboda waɗanda suka yi bincike za su iya ganewa cewa zuwa wata kaza abu kaza ɗin nan idan an ajiye shi gara za ta iya lalata shi a cikin tsawon watanni kaza amma kun ga shi ai ba su taba shi ba saboda jikunan annabawa da gangan jikinsu ƙasa ba ta ce ba abin da zai taba jikinsu tun da ƙasa ko ba za ta ci ba tun ƙasa ita fi fitina ba za ta ci ba to wani ƙwaro ko ba zai ci ba saboda Allah yana kare su amma sandansa da yake tsaye saboda in ya taki ya tsaya ya kan daɗe yana tsaye to ya kan rike sanda ai kaman kai ne da tijon ka taki za ka yi sallah kana da ayoyi da yawa kana son ka karanta su kai kuma kana son ka yi a tsaye domin maimakon exercise ɗin da za ka rinka yi ma to gara ka tsaya kana sallah sai ka ɗan rike sandanka ka dogara wannan ba hana ka ba ai mai ahalari ya ce na farko matakai shine wato alkiyamu bi gairi istinadin sun malkiyamu bi istinadin sun aljulusu bi gairi istinadin sun aljulusu bi istinadin abin da ya faɗa kenan idan mutum zai yi sallah ana son ya tsaya ba tare da ya jingina ba idan ba zai yi ba ya tsaya tare da jingino idan ba zai yi ba ya zauna ba tare da ya jingina ba in ba zai yi ba ya zauna tare da jingino idan ya gagara to kuma zai kwanta rigingine matakan da ake bi kenan na wajen tsayuwa a cikin sallah wanda yake tsayuwa na wajibi na dole to amma shi yana da shekaru yana son ya dauki lokaci yana tsaye yana ambaton Allah subhanahu wata'ala to shine sai ya rike sanda yana tsaye Allah ya karbi sa su kuma suna ta zirga zirgan su ba wanda ya sai je kusa da shi tunda sai ya gama aikin ibadansa ko yanzu in kayi kudi ka ga wurta lokacin da ka zo kana sallah bayan nan ka zo kana askar ka zauna ba wanda ya sai tinkare ka wani yana tinkaran ka in ka zare masa ido ma ja da baya zai yi tunda ka riga ka samu kuɗi to yanzu kuma bari ka samu matsayi a wajen Allah ba yadda za a yi wani dan maula ya zo yi disabin ɗinka ai karka yi da wannan ka bari sai ka gama aikin Allah sa'an nan sauran mutane su zo da damuwansu ka saurare su in za ka saurare su a wajen to kwatankwacin irin wannan ne shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min fata falamma qarra tabayyanat aljinnu allau kanu ya'lamuna alghaiba ma labisu fil azabil muhim lokacin da ya faɗi sai suka gane cewa shi tuntunin ya daɗe yana rasuwa da sun ya rasu wato da sun san gaibi Allah ta'ala ya ce da ba za su zauna cikin azaban wulakanci da wahala ba to munasaba shine muqarrani na bil asfali yadda aka ware masa aka keɓance masa aljanu suna masa aiki iri daban-daban to haka ranar takin alkiyama za a haɗa mujirmai da mushirikai da ainihin masu ɓarna wato a cikin mari waje guda ɗaya sarabi lahum min qatirani sa'annan tufafinsu na menene na ainihin farar wuta ay thiyabuhum allati yalbasunaha alaihim min qatirani na farar wuta wa huwa allazi tuhna bihi al saboda raƙuman aka zo ana kiwon su aka tara su waje guda to akan sa musu irin wannan wuta a sahara shine za su dan ji dume abinda yake cutar da su kuma wani zai fita ya kama hanya ya abin nan ba tare da an binciki gashin su ba saboda haka shi yasa Allah ta'ala yace min katiranin ay tutla wa huwa alsaqu shay'in bin nar domin saboda nan da nan yana kama wuta abinda ake hura musu wuta da shi wadansu kuma suka ce alkatran huwa nuhasul muzar shine ainihin dalma irin na yanzu wanda ana zuwa ana kara shi da wuta zai narke gaba daya saboda akwai bambanci tsakanin dalma da kuma dalma aluminium menene bambanci tsakanin dalma da aluminium dalma yana jin kaman karfe ne ko eh ok amma dalma tana da nauyi yayi aluminium kuma babu nauyi eh ina injiniya mai hada kujeru da abin nan na ga ya fita waje amma tabbas ina kyauta zaton galma da alminiyon da bambanci ok to shi kuma wannan dalman mai sunansa da hausa ko dalman ne aka ake kiransa saboda in kaɗe be su in kaɗe be za ka ji suna da nauyi amma alminiyon baya da nauyi saboda aluminium kana sawa wuta nan da nan za ta narke amma dalma ya takan daɗe ba ta narke ba dalma takan daɗe kaman karfe ne kwatankwacin haka to shi yasa suka ce shi shine wannan aluminium din da ake magana eh, Saboda ya fi narkewa da wuri to akwai waɗansu rigunan da ake yi su ma sun yi kama da wannan shine kaman silki ka ko wuta ce ko gobara yanzu idan ta tashi Allah ya sauke za ga wannan silin wanda ake yin sa na roba ya fi kama wuta akan silin din da ba na roba ba silin din roba nan da nan za ga wuta ta kama shi yasa an za a sa silin din roba waɗansu yanzu dabaran da suke sai sun sa wannan sai su ɗauki silin din roba sai su ɗora a kai don ana samun gobara wannan silin din na roba kana ganin sai kyalkyal din na banza ne to kaga haka ma riga duk rigunan da ake yi da kwasan da wanda ake yi da siliki ko wani abu nan da bambanci ko da wajen kaje wajen wuce ainihin inda aka hura wuta yadda wancan zai kone da bambanci da yadda wannan zai kone to abin da yasa kawo mana wannan bayani don a gwada mana wanne ne yafi kuna wanda nan da nan yake konewa to irin tufafin da za a ba su kenan ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu kaga azaban ta yi yawa wa taksha wujuhakum nar sannan kuma ainihin wuta tana mamaye fiskokinsu ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah madaukaki wato talfahu juhahumun nar wa hum fiha kalihun lalle ainihin wuta tana koma tana kona fiskokinsu su wato suna cike ransu a bace yake ko kuma fiskansu su tayi baka kirin ba za su iya yin magana ba wannan mala ya kawo mana munasaba ana bi malikin al-ash'ari radiyallahu an ga hadisi daga malik ibn al-ash'ari Allah ki kara yadda da ki yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin al'amari na jahiliya lokacin jahilci abinda ake aikatawa kenan la yatrukuhunna amma zai wahala mutane su bari yana da wahala ka saurara ka ji na farko shine al-fakhru bil ahsabi mutum ya rinka alfahari da dangantakarsa kana taba ki sai ce ni fa dan gidan wani ne kana taba ki sai ce ni fa zuriyan wani ne eh wani inda zai samu matsayi sai a je a yi bincike sai a ce ai daman asalin babansa talaka ne ko kakansa talaka abinda zai baka mamaki shi wannan dan gulman da ya je ya binciko labarin ko ya rubuta a social media shi kuma sai ka samu talakancin ubansa ko na kakansa ya fi na wancan wallahi matsayi da kake gani a duniya zaɓin Allah ne ai tun da annabi ya ce an talidal amatu rabbata hato sai ya faru yanzu ma kana ce na ɗebo magana da faɗi ko menene ko an ɗebo abu da abin nan ka lura duk manya-manyan sarakuna duk manya-manyan sarakuna da za ka samu masu gadon su sai ka samu 'ya'yan waɗansu ne wanda ba kowa ba Ku wanda ake tattara shi ake ganin zai gada sai gaba zai gada ba wanda mai yiwa uwarsa a wulakance aka aurota ko iyayensa da kakannin ko na uwarsa a wulakance suke sai ga shi ne za a zo da ke fada a haife ki ya girma kuma bayan ya girma Allah ya dauki sarautan ya baki masu asali su rasa na san wannan magana ba ta da daɗi kuma ka duba masu kuɗi duk masu kuɗaɗen nan da suke tara kuɗaɗe gada suka yi a wajen iyayensu da kakanninsu wallahi wani in ka an aka guda za a ɗauko hoton kakansa za ka ce karya ne ba kakansa ba ne tun yanzu ya riga ya yi kuɗi kaga duk wani abu mai kyau za a ce nasa ne ko wani mummunan abu za a raba shi da shi inda za a gwada maka hoton kakansa ko hoton babansa wallahi ba za ka yadda ba amma gashi yanzu ya yi kuɗi ko masu mulkin najeriya da yawa idan da za ka je ka bincika za ka samu yayan bayi ne wani wanda ya rike babban mukami za ka samu uwarsa baiwa ce to ina 'ya'yan yaya suke ba mulki na Allah ba ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya ga dama shi yake baki ko jiyan nan ko shekaran jiya na buga misali a gida za a samu wanda aka sake uwarsa ya tashi cikin wulakanci da kaskanci amma kuma sai a wayi gari ke zai zo ya tattara da ainihin mowar da 'ya'yanta sannan ga uwarsa bora ko ma ga ummansa wanda da duk an musu wulakanci amma duk sai ya tattara ya dauke su shi wanda aka raina aka wulakanta ki aka kaskantar da ki yanzu ya zama wani abu saboda haka haka Allah tabaraka wa ta'ala yake tsara duniyansa yasa kada masu social media su yaudarar da ku yanzu an zo yau aka zaɓi gwamna sai gana ta bincike yana ce ai uwarsa kaza ne ai ubansa kaza ne ya riga ya abun nan eh ko aka bada matsayi ma wani ko aka nada shi ba a wani dogon bincike ya riga an wuce wannan an wuce wannan kai da kake binciken idan da za a binciko naka kai ba ma talakawa za a samu ba mai yiwa sai a same su duk yan iska ne kuma kai ne mai bincike kai ne mai yada labari kai ne har kana kumfan baki a cikin abin da yake tsari ne na Allah ba naka ba ai tun da manzo Allah ya riga ya fada an dal amatu rabbataha wallahi duniya ka dauka cewa haka za a yi ta tafiya babba sai ɗansa ya zama babba ba zai taba yiwuwa ba yanzu ma ba gashi muna gani ba mafiya yawa ƴaƴan manya mashaya ne a gigice suke wallahi da zaka kyale su ba tare da masu taimakon su ba ba za su yi rayuwa ba ya'yan talakawa su za su zo su kwace abin su ma nan suka je suka shiga can za su manta da baya ya'yansu su lalace waɗansu ya'yan talakawa su za su zo su ta kwacewa haka duniya take sakin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya riga ya fala haka yake jujjuya al'amura saboda haka duk wanda ya je wata ƙololuwa ko ya je matsayi karka tsaya kana bincike ɗan gidan waye ɗan wane ne a'a ko kuma kai ka je wani waje kana cewa ai babanka wane ne kai zuriyan gidan wane ne a ah, to idan zuriyan gidan wane ne ina halin kirki da suka aikata har ake yabon wannan zuriya to kai ma ka aiwatar saboda in kai halin kirki wani zai iya zuwa ya ce a'a ni ka wani gari kake zaka ce gari kaza ne sai ce ko kai zuriyan gidan wane ne sai ce ya ce a'a wane ai mutumin kirki ne lokacin da ya abu kaza mutane da yawa sun ji daɗi shi yasa kai ma ga dukkan alamu ka ɗauki sa to abin da ake bukata kenan mutane su kirkiro saboda kyakkyawan aikinka kaga nan ma ga gane zuriyan ku iska ne to za a dakata eh, binciken ba zai yi nisa ba kai a wani gari kake sai kai ta ɗan nonnokewa domin kara ka faɗi baban naka ko kakan naka ce ya su ne yin iskan gari ai a zamanin su ne wato masu ɗaure gindi wa karuwai su ne masu kaza da kaza to kara zai ana wa sai ka ce ah, babu wani dogon bincike ni dai na maka don Allah ne Allah rufa mana asiri kawai to ya fi maka sauki amma alfahari bil ahsabi wannan mutane ba za su bari ba kuma abinda zai baka takaici ma zaka samu abokin nan ne mutum talaka ne bayi da komai bayi da sisi si ba kowa bane sai ka ji yana buga baki abin nan yana buga kirji ya je gidan wane wane bai fito da wuri ba ya ce mu ne za a kaskantar da mu ai mu ba mu karban kaskanci a ah, da waye kai ka kwadayi kofar gidansa saboda ba fito ba ka ji kana kana cika baki kana ce ku ba ku karban kaskanci na yaushe na nawa wanda ka riga ka karba kuma inda za ka dubi wanda yake magana ba zai ga wato in ka dora ki a mizani wallahi ba mamaki kuda ma ko sauro sai ya fi shi nauyi to amma ya zo yana cika baki to ya kamata ya yi kokari ya kiyaye wannan ko da yake hali ne na dan adam shi yasa aka ce alama ce ta laifi ko ta kafirci amma ba kafircin bane idan mutum ya yi haka an san dai cika baki ne kawai baya da amfani al'amari ne na jahiliya yi kokari ya kauce sosai na biyu menene na biyu wa ta'anu fil ansabi da suka a cikin dangantaka to wannan ma yana kama da wancan eh su zai zo ya abu bayan kai abu ce wannan ya yi wa'azi mai zafi waye ne ya yi wa'azi mai zafi mala ibrahim gokaru ne ya yi wa'azi mai zafi wannan ba ƙauyen mutumin da kwanan nan ya fito daga gokaru ya zo gari lokacin fada ya zo mu muka karɓe ki mu muka karɓe ki daga ƙauye fa yake a lokacin hula ma bai iya sawa ba to ka san kuwa yanzu sai a duba a ga hulan ka yadda kaza sai a kwatanta da nada eh ai kaza kaza kaza kaza sai ai ta sukan kai ka ce wato waɗanda ya fito daga cikin su kamar wasu mutanen banza ne wane ne wane ne alhali kuma ba haka bane cika baki ne shi ma na banza ne mutane ba za su bar wannan ba ba za su bari ba sai ga dan talaka yana zagin dan talaka mutane ba za su bar wannan ba Allah ya sauwake saboda haka wannan ma hadari ne wal tisqa bin nujo da ainihin neman shayarwa da taurari a ce yana ruwa saboda watan ogas wannan an shafala saboda watan ruwa ya kama eh, mutun na bi nau'i kaza wa kaza ko ruwa kaza ta fito wannan hadari ne in ka ga an yi ruwa na Allah ne yanzu lokacin da aka samu ruwan ma ba ya tsammanin za a samu ruwan ba kuma ina jin ruwan farko da aka yi a garin nan ina jin sai da aka sake kwana ko goma sha biyar ne ko ashirin ba sake ruwan ba ranan da ya zo da farko ya rikita kowa sai ka ɗauka cewa zai ci gaba da zuwa amma sai da aka yi kusan kwana ashirin ba a sake ruwa ba ko ma fiye da haka sanin daga baya aka zo aka yi ruwan ya sake ɗaukewa aka sake mutane suna ce a bai kai a yi shuka ba yanzu kuma da aka fara yi waɗansu suka fara shuka da lokacin da Allah ya ga dama sai ya saukar da ruwansa da yawa mai yiwa kafin a kammala azumi mai yiwa bayan azumi eh, immediately sai ga ruwa yana ta zuwa da yawa tsakaninmu da watan august inda ake gadara watanni nawa ne in haka ce sai an jira watan august za a yi ta jibga ruwa to ka tabbatar amfanin gonan waɗansu lalacewa zai yi lalacewa zai yi to saboda haka Allah yana da tsarinsa in kaga an yi ruwa Allah ne to na ƙarshe wani yaha alal mayye sai me sai kuka a bisa mamaci wannan mun sha yin bayani kukan zubar da hawaye shine musulunci ya hana abin nan na na ainihin kara shine musulunci ya hana amma wanda za a zubar da hawaye wannan ba hana ba Wanda ihatu eh, shi yasa annabi sai yace mai kuka wanda take kururuwa saboda a da an fi samun mata suna wannan kuka ne mata su suke rikita waje kamar yadda aka samu wata kansa malaman adab suna karantar da mu cewa ko wata mata kansa saboda tsaban kuka da take ma dan uwanta da ake kiransa sakar sai da ta makance ya'yanta sun mutu ko an kashe su amma bata yi kuka ba waɗanda suke ciki ɗaya ma an kashe su ko sun mutu amma bata yi kuka ba sai da aka kashe guda ɗaya ta ce wa inna sakaran lakafina wa sayyiduna wa inna sakaran idza nashtu lanahar ta ce hamalu auliyatin abbatu andiyatin shahadu andiyatin liljaishi jararu wai tana yaba masa saboda tsaban kuka da wakokin da ta masa aka ce duk duniya babu matan da ta yi wakoki wa ɗan uwanta kamar yadda wannan mata ta yi amma malaman adab ne ba suke fada arabin literature ya za ba mu san ingancin abin ba don kar ya zo ya ce wani hadisi ne ya je yana bincike a cikin bukari ko muslim eh, wannan yana baku da wani labari ne irin na literature kawai wai wai inna sakaran lakafina wa sayyiduna tace sakar shi kadai a cikin dangi yafi kowa kaman a ce wato ɗaya ne tamkar dubu ya dauke nauyin kowa duk sauran waɗanda suka zo da yayunsa da kannensa ba su da amfani amfaninsa fi wa sayyiduna saboda haka shine shugabanmu yana da yayu amma shine mu. wa inna faqran idza nashtu lanaharu yace lokacin da muka zo muka shiga hunturu ko muka shiga cikin tsananin wahala mu mata za mu je gidansa mu sanar da shi sai ya sa kamo rakumi sai a soke mutum ya ci nama yadda ya ga dama ya ɗiba ya kai gidansa ta mu mata abin da yake mana kenan yasa ba za mu taba mantawa da shi ba hammalu auliyatin kuma idan za a tafi yaƙi in aka ce ga tuta shi yake karba wanda yake rike tuta ya fi tsayawa a waje mai hatsari a wajen yaki sannan kuma ta ce habbatu audiyatin yana yawan wato zuwa wajen yaki ya fada wannan kwari ya shiga ya hau wannan tudu kullum yana wajen yaki kun ga wannan ya gwada jarumi ne ba malalaci ba sannan a gida kuma mutumin kirki ne mai kyauta ne sannan a jeji kuma ko a wajen yaƙi jarumi ne ta ce kuma har yanzu shahadu an diyatin duk taron da aka gayyace shi yana zuwa kaga da ah, za ka ce suna da taron suna suna da menene ko da sauran ire-iren waɗannan duk zai kama hanya ya je sannan kuma liljaishi jarraru wani lokaci daga wajen taron aka ce ga runduna to zai jagorance ka. to wannan ta ta kawo misalai ne wato suna kawo wannan irin ko a ce mada ko wasa ko wani abu makamancin wannan. amma munasaba shine saboda kukan da ta yi sai da ta makance a shari'ar musulunci kuwa duk matan da ta yi wannan hatsari ne sun ta saba wa Allah shi yasa idan ka ɗauko wani abu na adabin larabawa ka ce za ka kwatanta ki da abin na ce maka kuma a cikin musulunci ne aka yi sai kai ta tunani amma mawakin da aka same shi yana zagin mutane har ambaton sunayen mutane ke ɓalo-ɓalo, wannan ka same ki a zamanin umar ɗan kasa wannan kan tabbas ya tabbata musulmi ne amma in ya taki zagi kai hatta kalifan ma zagin sai ke yi aka zo aka yi tallan labansa amma abin ba zai yi ba sai umar ya ce a rabko shi aka rabko shi sai aka tattauna ya ya kamata a yi da shi sai aka ce a samu rami inda yake sai dai ya zauna babu maganan kwanciya ko ya tsaya ko ya zauna a zura shi a ciki ana jefa masa abinci in ya kwana ɗaya biyu uku punishment ɗin da za a yi masa kenan saboda ana son ya bari shine da aka ɗauko shi aka sa shi kwana ɗaya kwana biyu ya ji kai shine sai yayi tuba na gaskiya da yayi tuba na gaskiya alqaita kasibahum fi qa'rin muzlimatin faghfir alayka salamullahi ya umaru anta al alladhi min ba'di sahibihi eh, shine yazo yana yaba ma umar yace to yanzu kan ya tuba ya mika wuya sai umar kuma sai ya ɗauki jari mai kauri sai ya baki yace maimakon zagin mutane da kake kuma ga jari na baka abinda tarihi ya tabbatar bai sake zagin kowa ba sai da umar ya bar duniya tukuna sai koma halinsa na da kwarai an samu kukure eh, eh, eh, to gaga irin wannan ana iya samun ɗaiɗaikun mutane da suka abin nan saboda haka in ya tabbata wannan ta yi ta kuka to ina hadisan annabi da suka yi gargadi a kan wannan ku saurara ku ji abin da manzo Allah ya fada wannan ihatu kun ga mai kuka mace mai kuka irin wannan ya rikita waje idza lam tatub qabla idan bata tuba ba kafin mutuwanta to kamu yawmal qiyama za a tsayar da ita ranar tashin alkiyama wa alaiha kirbalun min qatran ranar tashin kiyama tana da tufafi na ainihin wato na aluminium wajen min jarar sannan za a bata sulke wanda za ta sa na ainihin ciwon kuraje shine min jarar na ciwon kuraje amma na wuta saboda haka tana da riga tana da wando tana da kayayyaki amma madu na wuta wa mahallu shahid ne min qatirani annabi ya riga ya ambata saboda haka hatsari ne wannan ba mace ba namiji don an yi mutuwa mutum ya zo yana ta kuka yana ta ihu ba za ka canza kaddaran Allah ba eh ya za an kada mutane ma kamata su bar maka gawan a ga yadda za ka yi da gawan wallahi an ajiye maka gawan kowa ya kama hanya ya tafi kai da kanka za ka zo kana roƙon su don idan an bar maka gawan jidali ne damuwa ne ya za ka yi da gawan wanda ba zai yi amfanin komai ba ko kasashen da ake ce suna ajiye ke, su zo suna tallafa musu suna rataya musu kaza ai ba su da addini ne jahilai ne da suna da addini ba za su yi haka ba addinin musulunci ya ce kawai duk mutumin da ya mutu kar a ɓata lokaci wajen bizine shi kuma duk mutumin da ya mutu in mutumin kirki ne shi yana Allah Allah kai shi kabari abinda annabi ya fala kenan amma in mutumin banza ne zai ce kai to da kun san inda za ku kai ni da kun bar ni to mu barka a yaya in muka barki ma zai zama mana damuwa ne to gara a ragu da ke kawai maza Allah ya ce ku yi maza ma za ku kai shi, kun huta da abin banza don karshe idan mutumin banza ne hatta waɗanda za su ɗauke shi a kafaɗu ma ba su da lada duk sun ɗauki banza banza suka ɗauka shi yasa ake son a yi ribibi a ainihin gawan wanda yake bawan Allah saboda ɗauka da rakiya da menene tullada ne amma mutumin banza banza ne Allah ya sauwake liyajri Allahu kulla nafsin ma kasabat haka Allah yake saka ma kowace rai da abin da ta aikata yawmal qiyamati ranar takin alkiyama kamar yadda yace liyajri alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah yana saka ma waɗanda suka kyautata da abu mai kyau wanda suka munana da mummunan abu wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne ya tamilu an yakuna ka qaulihi ta'ala ikaitaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun kun san hisabi yayi kusa amma mutane suna da dulmuya yasa aka ce inna allaha sari'ul hisab to mutumin ma da Allah ya dauki ransa ai hisabinsa ya riga ya tabbata ko da gashi duniya ana ta samunta ana ta facaka to kai ka rinka yi kana taka shekaran ka nawa kai ko da baka dubi shekarun ka ba mutuwa tana iya zuwa ko a ina za ta dauke ka ina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada eh wannan mutuwan da kuke gani din nan haka take eh, kafta ashwa amantusif tumitu wa man tukti yuharram fa yuhrami saboda haka duk wanda yazo zaka gan shi gashin nan yuhammar fa yuhrami wanda za a rayar da shi kuma ya dauki lokaci mai tsawo to idan mutuwan ta yi kuskuren sa kenan amma kuma ran da ta zo za ta cafke shi ba za ta yi kuskuren sa ba kaga ya tafi kenan shine ra'aytul manaya kafta ashwa aman tusib kamar yadda ya faɗa na'am ikitaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ويعتمد أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاة lalle Allah ta'ala mai gaggawan sakamako ne shi yasa aka ce akwai waɗansu abubuwa da suke faruwa a duniya Allah baya bari misali duk mutumin da ya tawaye wa iyayensa Allah ba zai bar shi ba tun daga nan duniya Allah ta'ala wato zai dauki mataki a kansa saboda haka sai ya hankali akwai sabon da mutum zai yi ko laifin da zai yi Allah ba zai bar shi sai ya je lahira ba tun daga nan duniya Allah zai kama shi da laifi saboda haka sai a yi takazanzan rayuwar nan ba ta da tabbas ta kowace irin hanya Allah zai iya kama ka tun kafin ka je lahira Shi ne inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne eh. wa inna jami'al khalqi bin nisbati ila qudratihi kal wahid minhum kuma kaga duk halittu da kake gani a wajen Allah duk ɗaya ne ba wanda ya sai gagare Allah da babba da karami da mai karfi da mai rauni da wane ne da wane ne duk ɗaya ne a wajen Allah duk wanda ya laifi Allah zai maganin sa nan take kuma duk wanda ya abu mai kyau komai kaskancinsa da wulakancin da ake masa a duniya Allah kuma zai tsamar da shi zai ɗauka kashi. wannan ne. saboda haka sai ayi kokari ya kiyaye to sai aya ta karshe haza balag هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله وليذكر allah ta'ala الله تعالى yace wannan duk bayanin da aka yi yana دا مهمانتي shine malamai masu rubutun zube suka ce wannan yana karantar da bayan kayi abu ka abun nan sai ka zo ka ce wa misali kamar yadda ake abun nan da larabci sai ka sa haza in ka ce haza to tun daga farkon magana har ya zuwa wannan waje shine haza ko after that in ka ce after za ko zai sai kai kwama domin ko a rubutu aka rubuta zai aka yi kwama to ana nufin duk bayanan da suke sama dinnan ana son ka tunatar da su kamar za a yi maka wato izin ɗinsa ne a ƙarshe shi sa Allah ya ce haza amma kaga nan babu alaman tsayawa a wani za zaka samu akwai alaman tsayawa haza saboda cikakken magana ce wato hazal bayan a sabiq duk wannan bayani da ya gabata balagul nasi. Allah ta'ala yace wa'azi ne ga mutane wa'azi ne ga mutane yunzaru bihi kuma Allah ya kawo waɗannan ayoyi ne domin a musu gargadi da shi shi yasa za ga akwai topic topic da ma'ana darasi darasi daban-daban tun daga farkon suratu Ibrahim har ya zuwa nan ya'lamu kuma Allah ta'ala ya kawo waɗannan bayanai ne domin mutane su sani annama huwa ilahun wahid lalle Allah ta'ala abin bauta ne guda daya shi kadai ya cancanta bauta masa yasa ya kulu ta'ala hadha alqur'anu balagun linnas wannan alqur'ani wa'azi ne ga mutane la yunzirakum bihi wa man balaga kamar yadda wata aya ta ambata Allah tabaaraka wa ta'ala yace domin an turo wannan annabi da wannan alqur'ani ne shi da kansa ya faɗa muku domin nayi muku gargadi wa man balaga shine wa eh mana ina tambaya gardawa ya suke fasarawa ko kuma mu tsallake ka samu wani garji? ina wani garji da zai fasara mana li unzirakum bihi wa man balaga wai annabi ya ce domin muku gargadi da alkur'ani da duk wanda ya balaga shine wa man balaga amma kaga yadda suka fasara din ainihin fasaran idan ka dauka fasaran daidai ne ma'anan abin da ake nufi daidai ne amma yadda aka fassara abin ne ba daidai ba wa man balaga shine duk wanda alkur'ani ko sakon Allah ya isa masa ba wa man balaga wanda ya balaga da kasani ba amma a shari'ance duk wanda ya balaga ai shine ake kama shi da laifi wanda bai balaga ba fa to ina jin dalilin da yasa gardawa suke wannan fasara kenan li unzirakum bihi domin in muku gargadi wa man balaga da duk wanda ya balaga ko ina yake su haka suke fasarawa saboda ya bi kalman wa man balaga sai ya hada da Hausa ma haka ne alhali kuma ba haka bane amma kuma hukuncin da ya faɗa din daidai ne tunda wanda bai balaga ba Allah ba zai kama shi da laifi ba shi an dauke masa alkalami amma duk wanda ya balaga kine za a kama shi da laifi sai dai wa man balaga anan ne wanda sakon Allah ya isa gare shi to fa idan bai aiki da ki ba to Allah zai kama ki da laifi ay huwa balagul li jami'il khalqi min insin wa jinni wannan saƙo ne wanda aka ce a isar ga dukkan halittu mutane da aljanu kama qala fi awwali sura kamar yadda Allah ya ambata cikin farkon wannan sura yace alif lam ra kitabun anzalnahu ilai littafi ne wanda muka sauka zuwa gare ka ya Muhammad litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fitar da mutane daga ainihin dufai zuwa ga haske saboda haka shi yasa anan ma sai aka sake maimaitawa don a hada maka farko da karshe a dunkule maka waje guda a gwada maka darajar musulunci da matsayin Allah da matsayin alkur'ani da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ma mai daraja ne idan ka bi Allah idan baka bi Allah ba to kana da matsala liyunziru bi wal yunziru bihi ay liyattaizu bihi domin ay musu wa'azi da ki wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma domin su sani Allah ki kada ya cancanta a bauta masa ay yastadilluna bima fihi min al hujaj wad domin su kafa hujja da abin da ke cikin sana'ayoyi da dalilai ala annahu la ilaha illa cewa Allah ki kada ya cancanta a bauta masa shine mai ni'imomi shine mai azaba duk mun yi bayani akan waɗannan abubuwa saboda haka tunda shine mai ni'imomi to ka bauta masa ka gode masa shine mai azaba ka ji tsoron sa ka kiyaye dokokinsa sannan nan ma ka bauta masa ki kadai wali yadhakkara ulul alba domin saboda masu hankula wato su kasance masu tunani shi yasa lamu ta'lil a cikin wannan aya wato suna da yawa kurai da gaske ana faɗa mana dalilin saukar da alkur'ani dalilin aiko da manzon Allah dalilin ainihin halittanka da kasancewanka a duniya saboda ka bauta wa Allah ki kadai ba tare da kai shirka da shi ba akhiru tafsiri sura ibrahim alaihi salatu wassalam walhamdulillahi rabbil alamin mun je karshen suratul ibrahim sai suratul hijr وهي مكية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لو أنقل التايم أوف lokaci abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nama na ide da ni muda ya dobro. E,